Kuɗi Ka yanda ka sami kuɗinka, ka wuya ka kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai Jama'a Assalamu alaikum barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin namu na da rashin ta yi. Ni ne naku Salu Garba. kwana kwana nan shugaban Najeriya ya kai ziyara kasar China, ziyara da ake kyauta da zato tana da alfanu ga kasar. To yau filin ya gayyato masanin tattalin arziki Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa 'yar Adua da ke Katsina. Ba tare da bata lokaci ba, Dokta shi menene ribar da ƙasar za ta samu a kan yajijinin da ta yi da ƙasar China? Eh, ah, musamman ma harkan ta musayar kuɗaɗe da su ƙasashen guda biyu suka amince za su yi wanda zai ƙara haɓaka ko farfaɗo da cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu. Me ma'anan musayar kuɗaɗe? Eh, kamar yadda ka wasu suka sani cewa a da mutanen Najeriya wanda suke zuwa China domin su yi cinikayya ko su so abu su kawo shi Najeriya. Eh. da farko kuɗin da suke rike da shi shine naira. To kuma a su a can ƙasar China ba su san ko meye naira ba. Su kuɗin ƙasansu kawai suka sani wasu wato yen. Eh. to idan har mutum zai je tana ya so kaya to sai ya canza wannan naira din ya maida ta zuwa dala wato kudin America kenan kudin America eh, eh, da kudin America kuma ya canza ta ya koma kudin China to kaga hanyoyin suna da yawa lallai yana hana ah, cinikayya ko kuma yawan zuwa china din ana so kayayyaki mm. sannan kuma saboda tsadar ita kudin amerika wato dala ta sa shigowa da kaya daga china ya yi tsada sosai to kuma ganin cewa tattalin arzikin kasar china ya bunƙasa akwai buƙatuwan kayan ƙasar china mm-hmm. saboda kuma haka yana gwada cewa buƙatuwan kudaden su suka ce to me zai sa har idan ana buƙatar kuɗin su sai an bi ta wata ƙasa ko kuma an yi amfani da kuɗin wata ƙasa yanzu mm. saboda haka duk wata ƙasa da take suke hudda ko ta sayi kaya daga china eh. tana da iko yanzu ta sayi kuɗin cina a kai tsaye ba tare da an juya ta daga zuwa wata wata wani kuɗi na tsakiya ba eh, eh. yanzu eh. duk ɗan najeriya da yake so ya sai kaya daga cina yanzu zai iya canza naira kai tsaye daga naira zuwa yen ya to daga aina zai canza naira din zuwa yen yawwa so a da najeriya mu a asusun kudaden kasashen waje ba mu da kudin china a fisa har mutanen yan Najeriya in suna buƙatar kuɗin China bayan da za su dole sai su fara canza shi zuwa dala. Eh, to yanzu cikin nasarar da aka samu a cikin wannan ziyarar da shi ke ƙasa ya je China shine har ita ƙasar ce da ta amince za ta miƙa ma Najeriya kuɗaɗenta domin ta sa a asusun kuɗaɗen waje yanda idan ƙasa 'yan ƙasa 'yan Najeriya suna buƙatar kuɗin China ko eh. za su je wurin gwamnati ne ko kuma dama babban bankin Najeriya yana rike da kuɗaɗen China wanda duk ke buƙatar kuɗin China kawai zai miƙo naira ɗinki ne a babban bankin Najeriya a bashi kuɗin China. to wato idan na fahimta ita China za ta aje kuɗinta a Najeriya. a cikin babban bankin Najeriya. Eh sannan Najeriya ita ma dole ne ta ta nika wasu kuɗaɗenta da ita ma ta rike. Eh, eh wato wato idan an ba da idan an ba da yan guda goma in kuma goman sun kama naira ashirin ne sai Najeriya ta ba da naira ashirin a can China ɗin. tsaye a can China ba. Eto eh, su ma 'yan kasan China idan akwai wanda ke bukatan ya zo Najeriya sai abu. Eh. Ko zai miƙa ma ita can kasar eh, hukumomin can China. Yan din sai a bashi naira. To. Ya yi wata biye-biye ba. To wato su. zai kawo sauki wurin cinikayya tsakanin 'yan Najeriya da 'yan China saboda kai tsaye kowace kowane ɗan ƙasa daga cikin ƙasashen guda biyu mm. suna da ikon su samu canjin kudaden su kai tsaye daga wannan ƙasa zuwa wata ƙasa cikin wannan ƙasashen guda biyu. Wato dai idan wato dai idan na fahimta shi dan China idan zai zo Najeriya ya yi kasuwanci sai ya zo da naira. Sai ya zo da naira. Ko kuma dan Najeriya dan za shi can China ya yi cinikayya sai ya tafi da yen. Da yen. Ko ba haka ba? Wanda a da wanda a eh. da babu irin wannan tsarin. Mhm. To yanzu ka ga wannan babban cin nasara ne. Mm, ah, kuma cin nasara ne kasancewa yadda naira ta durƙushe idan aka gwada ta da dalar amerika mm. so wannan ya faru ne saboda yawan bukatan kudaden amerika da ake wato dala kenan so wannan yarjejeniyar da shi shugaba buhari ya samu a cikin kasar china zai mm. rage yawan bukatuwar kudin amerika wato dala kenan ko kuma kudin birtaniya saboda bukatun kudaden waɗannan kasashen zai ragu saboda su an cire su a matsayin kudaden tsakiya wanda ake amfani su wurin canjin kudade. To wannan zai gwada cewa naira za ta farfado idan aka gwada ta da kudin Amerika. Sannan kuma wannan zai gwada cewa darajar iki kudin China wato yen hmm. zai kara daraja. Sannan kuma idan aka kwatanta ita dala. Ah, me zai kara ma yen daraja? Saboda yawan bukatuwan kudaden eh, China yanzu misali akwai waɗanda da ba sa bukatar kuɗin china saboda suna tsoron ko kuma suna fargaban tsadan ita dala ta amerika a kowane da ba su buƙatar yen din mm. eh, saboda haka amma yanzu ganin cewa za su iya buƙatar za su iya samun kuɗin china kai tsaye a lokacin ma in mutum yana shigo da abubuwa misali in ka ɗari take shigowa da shi yanzu za ka ƙara maybe ta ringa shigowa da ɗari biyu kaga a kowace jaka za ka saya kenan kana bukatar kuɗin china Mm. wannan zai ƙara yawan buƙatuwan kuɗaɗen china da ake yi to wannan kuma yawan buƙatuwan kuɗin china shine zai ƙara ma kuɗin china daraja sannan kuma zai rage ma kuɗin america daraja idan aka kwatanta da kuɗin china saboda buƙatuwan dala da ake yi wurin samun kuɗin china ya riga ya ragu sannan kuma kasancewa ah, muna yawan shigowa da kaya ah, shigowa da kaya zai mana arha saboda a kowane kudin china za ka same ta ne akan naira talatin to kaga kenan idan mutum na kashe kuɗi da yawa yanzu zai rage yawan kashe kuɗin da yake wurin shigowa da kayayyaki to kaga shigowa da kaya ya zama cikin sauki kenan eh. kasancewa kai da hmm. take kasar da muka fi yawan shigowa da kaya mm-hmm. daga kasan wannan zai ƙara sa kuma mu ƙara ci gaba da shigowa da kaya daga waɗannan ƙasashen kuma in ba a yi kula ba sosai za mu iya zama masu dogaro da kawai china saboda saukin shigowa da kaya ba za mu kasance masu dogaro da kawunan mu ba ganin cewa ai yana da sauki ka shigo da kaya daga china kuma idan muka ci gaba da yawan dogaro da wasu kasashe tattalin arzikin kasar mu shi ma zai yi kasa zai durƙushe kuma idan har muka ci gaba da yawan buƙatuwan shigowa da kaya daga china mm. wanda ke da cewa buƙatuwan yawan buƙatuwan kuɗin china so a gaba kaɗan za ka ji kuɗin kenan shi ma ya ƙara tsada wanda har zai sa kuɗaɗen shigowa da kaya daga china za su ƙara tsada idan kai da akari da ita kanta dala a shekarun baya kamar shekara sha bakwai da suka wuce eh. ita ma kamar matsayin yan take wanda a dala da za ta kai naira talatin amma yanzu yake magana a yadda ma babban banki ya ce ita kai wurin ɗari biyu wannan tashin da ke da naira talatin zuwa ɗari biyu mm. ya faru ne saboda yawan buƙatuwan da muke yi ma dala wato kuɗin eh, komi za ta nema a China kenan ba za ta je ko ta ƙasa ba? A eh, ai muna shigowa da abubuwa eh, da dama daga ƙasashe kala-kala. Na yi amfani da China ne a matsayin ƙasa wanda muka fi yawan shigowa da kaya. Ƙasa ta biyu wanda muka fi yawan shigowa da kaya shine Amerika. Kuma mafi yawancin kayan da muke shigowa da shi Mm. shine tataccen man fetur da kayayyakin fetur da aka tattace daga can amerika wanda ya kasu kashi goma sha bakwai da ɗigo tara na kayayyakin da muke shigowa da shi kayan tataccen man fetur ne sauran kuma kayayyaki mafi yawanci daga china ne wanda yawan kayan da muka shigo da su a shekarar ta gabata har sun kai darajar biliyan goma sha ɗaya na dala amurka wanda ya gwada ma cewa muna yawan shigowa da kaya daga china wanda kuma nake sa ran hakan wannan yarjejeniyar da aka yi wannan zai karu daga biliyan sha ɗaya ma kila zai kai wurin biliyan ishirin. tun adala da waɗannan bayanai dokta saboda karancin lokaci za mu dakata nan sai mako mai zuwa mu ci gaba idan ubangiji allah ya kai mu. yanzu a madadin bakon namu dr ahmed adamu da cibahiro diodine wanda ya shirya mana sauti nisa lugarba ke cewa kasance cikin koshin lafiya sai Allah ya sake sada mu da alherinsa. Kuɗi Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.